Nan nan bar ƙasa ne mana. Zauna mana. Za ka bar ƙasa me zafi? Ka saurara ka ne. A matsayinka na ɗan Najeriya, kana da labarin cewa ana bin ka bashin akalla har naira dubu ɗari da sittin da biyar? Jubanwa! Oh, ga shi ta faɗa. Ana bin ƙasar tiriliyan talatin da uku da biliyan ɗari da goma sha bakwai. Da miliyan ɗari biyu da arba'in da bakwai. What? To me aka siya? yau sani ko wiwi ba ra a sha na miliyan talatin ba ana kuma cikin haka ne kwatsam sai shugaba buhari a ranar talata 14 ga watan satumba ya rubuta wa majalisa wasiƙa yana neman go ahead ya sake ciyo sabon bashi fiye da naira tiriliyan biyu. Kare sake!